wannan yarjejeniya ta kunshi waɗansu ƙudurori da aka cimma tsakanin wayannan ƙasashe 55 na afirka domin ya kasance an sauƙaƙa kasuwanci da bangaren masana'antu na afirka saboda a kullum ana fata cewa kasashen afirka ba sa yin ciniki da junansu yawanci mun fi tafiya mu je mu cinikayya da kasashen turai ko kasashen america ko asiya amma sai kasance ga makotanmu nan kusa-kusa amma cinikayya mu bata da yawa to yasa a gano cewa idan kasashen afirka suka haɗa kansu suka samu wata yarjejiya na yadda za su rage raɗaɗi irin na kasuwanci kamar a rage bangaren haraji da ake cajin 'yan kasuwa ko cajin masana'antu ake ganin wannan zai kara inganta wato sana'o'i da kasuwanci a afirka saboda mu kullum a nan akwai abubuwa tarnaki da yawa da muke da shi to duk da aka samu ragi na farashi na abubuwan da muke yi na yau da kullum to ana ganin cewa zai motsa tattalin arziki wannan yunkuri an ɗau lokuta ne ana yin sa ko kuma a yan wannan kwanaki ne ko makonni ƙasashen afirka suka yadda za su bibi wannan tsari don aiwatar da shi cikin 2012 aka yadda cewa za a yi wannan tsarin a wannan shekara aka yi kuma sannan aka fara shi wannan yarjejeniya a south africa a cikin 2015 kusan yau shekara uku kenan ana tattaunawa hmm. kuma najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke a gaba wajen wannan tattaunawa wannan ƙasa ta zo ta ce wannan bai mata daɗi ba a samu yadda za a yi a kawo masalaha wannan ƙasa ta ce ga abu take so haka aka zauna aka yi wannan shekara uku ana ta tattaunawa har daga ƙarshe kowa ya ce ya yi masa to gashi yanzu najeriya ta ce ba za ta sanya hannu hannu ba gaskiya mu a matsayin mu na masu bincike a wannan bangare ba wani abu ne yasa najeriya ta janye najeriya ba ta shirya ba ne duk ragowar kasashen afirka sun yawancin su sun shirya nan ba zan ce gaba ɗayan su ba so amma ko a cikin kasashen afirka wanda a kowanda ba su gama shiri ba sun riga sun fara shirin sun daura zanin yanzu tamke shi suke so su yi sai mu kuma ya kasance mu ban ma fahimci ma menene tsarin ba kusan wanda suke zuwa su yi wannan tattaunawa wato kusan jama'ar kasa da 'yan kasuwa da wanda suke bangaren masana'antu ba su ma san me ake ba wanda kuma wanda abu ne zan ce abun kunya ne a wannan kasar ya kasance cewa akwai kasa kamar Najeriya wanda ake cewa mu ne yanzu babban tattalin arzikin kasa na Afirka ko mu ne ma ake cewa muke shugabanci a Afirka a ce ana wannan abu mai muhimmanci amma wai a ce ba mu tattauna tsakanin mu ba sai daga ƙarshe bayan mun yadda kuma sannan mu zo mu ce ba mu yadda ba wannan abin kunya ne kenan yanzu ko da wannan yarjejina ta ci gaba Najeriya ko 'yan Najeriya ba za su ci gajiyar ta ba kenan tun da ƙasar su ba ta sa hannu ba. No ba za ai ina ganin idan Najeriya ma ba ta sa hannu ba wannan ya dan yi daidai da wato wani wanda shi ma kwanaki wanda ake kiransa EPA Economic Partnership Agreement wanda shi ma Najeriya sai da aka zo can karshe sannan ta ce ba za ta sa hannu ba. So yawanci idan babba ƙasa kamar Najeriya ba ta sa hannu ba da wuya yarjejeniyar ma ta wani tasiri ko ta ci gaba. Saboda karfin yarjejeniyar shine yarda ta kowa ba a ce wannan ya yarda wannan bai yarda ba. Shi sa yarjejeniyar ta ɗauki lokaci. To waccan ita yarjejeniya ta EPA da ka ba da misali da ita kuma me ta kunsa? Ita kuma ta kunshi yadda za a buɗe kasuwanni ne na Turai da wasu ƙasashe na cikin nahiyar America da wasu ƙasashe na wanda ake kira Asia Pacific na can gabas su ma su buɗe kasuwannin su da ƙasashen Africa mu ringa kai kaya su ma su ringa kawo kaya. So kuma sai aka yi la'akari da cewa mu kayan da za mu iya kaiwa can ba taka kara sun karya ba saboda yanayin tattalin arzikin ƙasarmu da sauransu to shi sa aka gindaya waɗansu sharaɗai wanda zai kasance sun kare mu daga wato kusan zance cutuwa idan muka shiga wannan tsari kuma aka ba da cikakken lokaci ne da gwamnati za ta zauna ta yi tsari to amma shi ma sai irin wannan ya faru na farko dai ba zauna an yi shawara sosai a tsakaninmu ba da 'yan kasuwa da masu masana'antu da masu ilimi na kasar kusan sai ya kasance mutane kaɗan ne ma suka san me ma ake yi sai daga ƙarshe da abu ya zo kowa sai ce bai sani ba ita kanta a cikin gwamnatin tarayya wani shi ma sai ce bai ma san me ake ba to kaga wannan yana nuna cewa kaman muna da ƙasa ce wanda kusan ana ganin muna nuna cewa kamar ba mu san abin da muke yi ba wanda ana yi mana dariya kuma ana ganin cewa kamar kawai mu abin da muka sa a gaban mu shine kawai mu samu mukami mu zauna kawai mu samu kuɗi shikenan ba yi wa mutane aiki ba